farko magana na na gode ga ubangiji allah da ya sa na garana rana ta yau don dalili kuwa in ba don yada allah ba da mejo al-mustapha to da ba zan san inda nake ba yau amma na gode ubangiji allah na gode ma mustapha ga misali wata rana mustapha ya rashin lafiya kaɗan aka kai shi asibiti shi kuma bai so ya fita waje sai na ji asibiti na same shi na ci ranka da ka mutu ni in mutu dalili mustapha ya mutu ba mai taimako yara na amma in ni abdullatif shofalahu ina eh, rasu yau mustapha zai taimake family na wallahi tallahi saboda haka abin da ya faru da mu mu mun yadda mu ubangiji allah muna sallamu azur lasar mun garba isha su ba duka muna yi kuma mun gida mu ubangiji Allah in ka dube ni yanzu ma mutum zai ce maka na fito daga kurkuku ba a kai suka yi muna wannan aka dora muna wannan laifi da aka ce muka yi to alhamdulillah na gode ma ubangiji Allah tun lokacin da ina zuwa court dama na shara da Allah da annabi ban taba aike da Alhaji Kudratu abiyola ba Allah ubangiji jikanta duk inda take yau ita ba tana gamu amma ne ban ganta ba amma mutane iri-iri za ce shofalahun shine fiye nata shofalahun shine driver nata shofalahun shine cook nata so da yawa kuma yana fada cikin court cewa don Allah da annabi eh, DPP kuke ne IPO kuke ne duk wanda ya nuna cewa yana aiki a gida biyola a nuna ni ban aiki amma waɗanda suka yi mun wannan laifi wallahi tallahi wallahi tallahi na bar su da Allah ubangiji Allah sai saka min duniya da lahira a wannan lokacin kafin wannan abin ya same ka wani sana'a kake ko wani aiki kake ni lokacin nan ni mineral distributor ne sunan shop dina ana ce mishi September 10 Enterprises yana number 12 Itire Road a Bekuta bus stop ina karba mineral da ke Coca-Cola. Kuma aka yi aka sawo ka cikin wannan maganan. yadda aka sawo ne a cikin wannan maganan cewa ni na yi aiki op 93 da lokacin na yi aiki op 93 bayan an rufe op 93 aka kore mu lokacin na shugaban namu shine dr jonathan zingina shine mai gidana kuma ko an kira shi ba zai taba ce na aiki a gida a ba laba. da kuka shiga wannan matsalan jonathan zingina ya sa hannu ko kuma ya yi magana akan cewa kai baka cikin wannan abin to ka san adam da arlin shi kuma mai neman masu neman mulki mai siyasa na daya ni ban kira shi ba na biyu gwamnati ba su kira shi ba na uku ba ban san inda yake ba bilima ya yi masa in kuma ya sa baki a cikin magana ma ko ya ce ba yi ba mutane yoruba za su rika fushi da shi cewa bai faɗi gaskiya ba saboda duniya yau ba su so gaskiya sai kirya amma ni abdulatif shofola wallahi tallahi ban taba aika gida abiola ba ban taba aika gida ba ban taba aiki a gida a biyu Allah ba amma me kake jin yasa aka lankayo aka sa ka ciki tunda a lokacin wannan Hope 93 ba kai kadai ka aiki ba me yasa aka zabe Abdullatif Shafalawan kawai aka sa cikin wannan magana yawa dalilin abin da yasa aka zabe Abdullatif Shafalawan a cikin wannan sha'anin to abin da dai mutum bai sani ba Allah ya sani abin da mutum bai sani ba Allah ubangiji ya sani ya san kowa da kowa ni abin da ma yasa nasu alhaji kudurat man gaba da zan ke kai kasa labarin lokacin ina protocol of 93 aka bani gateway hotel yana da 200 and something room 222 room ni ne in charge alhaji kudurat abiola a mk abiola ya bata duka mutane mata arewa gaba daya